بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما من قبله من الرسل مجلسين أكو إن شاء الله تعالى kada ka sake zama a baya ya gane wanda nake magana da shi in ka sake zama a baya zan kore ka kada ka sake zama a baya suka sake zama a baya zan kore ka ka da dawa nan nan wasalata risala wa amma man qablahu min ar-rusuli amma wanda ya annabawan da suke kafin sa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana yuharramu ala ummihim ba'd at-tayyibat an kasance akan haramta ma wasu al'ummatai al'ummominsu wasu daga cin ababai masu daɗi masu tsarki yanzu kai yanzu a ce an haramta mana cin kaza da mun shiga uku za a yi tuna da daɗi ko to a ce mun yi sassaɓa an ji an haramta mana wannan ai kage da ba mu ji daɗi ba to al'ummatan da suke kafin manzon Allah sama ana haramta mu al'umma ana haramta musu wasu ababe masu daɗi kuma suna son su kai Allah mun gode maka kama ƙala kaman yadda Allah ce fa bi zulmin minal ladina hadu saboda wani zalunci daga waɗanda suka zama yahudawa haramna alaihim tayyibatin uhillat lahu sai muka haramta musu wasu ababai masu daɗi wanda da uhillat lahum min qablu kenan da halal ne amma saboda rashin jin magana irin na yahudu sai Allah ya zo ya ce haramun ne waɗannan abubuwa cikin abin da bai hude ya fi so a duniyar na akwai kitse kitse kitse to sai Allah subhanahu ta'ala ya haramta masa kitse kitse haramun ne ba yahudi ya ci kitse kowane irin kitse kuma yana so kuma yana cin tsayi ba ba shi ba cin kitse aka haramta masa cin kitse kaga wannan duk ne mu ko sai Allah subhanahu ta'ala ya halasta mana duk wani abu tsayyib ƙa'ida ce wannan a wajen malamai kullu tsayyibin halalu kowane abu kowane abu wanda ya zama mai daɗi to halal wa kullu khabisin haramun ko muharramun sannan duk wani abu lalatacce wanda in mutum ya ci zai cutar da shi a jikinsa to haram ne shi kuma dama shi shine wanda ya kasance daga cin muwasafat siffofin abu Shi ne ya zama lazizan filfami ko ka ce an ya kuna Lazizan muzaq ɗanɗanansa ya kasance mai daɗi sannan na biyu ya kasance mu mughazziyar liljasad ko liljismi ya zama mai gina jiki ne shi shi yasa waɗannan rukunan abincin da ake kasawa su protein su carbohydrate su vitamins da makamantansu dukkaninsu nuna tsayibat suna cin tsayibat suna cin a tsayibat sannan duk wani abu da Allah ya haramta idan ka je aka yi bincike a kansa sai an gane yana da cutarwa duk wani abu da Allah ya ce haramun ne to ana nan ana nan sai kaga an zo ana bincike masu cin sama da kansu za su zo suna bayani cewa ga cututtukan da yake haifarwa yanzu dai kaga alade yanzu wannan corona da ake ta magana kanta har yau magana da suke suna cewa daga jemage take ko daga birai to biri ne halal ko ko jemage su haramun ne a musulunci cinsu cin jemage haramun ne cin biri haramun ne shi yasa bahaushe tun ma yana ba gargajiyansa ya ce an kicin biri an ci dila kaga ya yadda da cewa cin birin nan ba kyau amma kuma an ƙi yin wani abin da aka ce ba kyau kuma sannan an zo an yi wani abin da bai da kyau kaga wannan hikima ce ta Allah yau duk wani bayani da wani zai yi magana wani likita zai magana kan ciwon hanta to abu na farko da yake kawowa daga cikin sabubban ciwon hanta akwai shan giya shan giya shan giya ba wani likitan da zai ma bayani komin arnancin shi da zai zo ya ce ga dalilan da suke jawo ciwon hanta wallahi sai ya faɗi shan giya to me haɗa musulmi da giya kaga ba abin da ya haɗa shi to kaga wannan ke wa rubba ma lam yuharrama alaihim jami'ul khaba'is sannan kuma za ka ga wani zubin ba a haramta musu ma dukkan abubuwa waɗanda suke masu cutarwa abu mai cutarwa ne kuma amma sai a basu su yi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tuna at-taura dukkan wani abinci halal ne ga annabi isra'il wa annabi isra'il yaqub annabi yaqub alayhi salam lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin manzo to ba a haramta mashi wani abinci ba da kawai sai dai kaga mutum ya zo kawai ya tara kiyashi kiyashi wannan kanana kanana wanda in ka sake ɗaya shiga maka kunne ba ka ba bacci to sai ya tara sai ya tara sai ya tara sai ya cika kwano kawai shi kenan sai ya samu mai da yaji kawai zuba ya ta ci Allah zuciya ta tashi da gaske sosai ni na faɗa amma zuciyata ta tashi to halal ne su a wajen su kaga wani na cin haba'i to halal ne ga Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsi sai abin da shi annabi Yaqub da kansa ya haramta ma kansa kuma an yi haka ne min qabli an tunzala at-taura tun kafin a saukar da at-taura tsakanin annabi Yaqub da saukar da at-taura akwai shekaru masu yawa domin annabi Musa alaihi salam yana cikin jikokin jikokin jikokin annabi Yaqub alaihi salam to kaga mu kuma sai Allah ya zo duk wani abu na haram duk wani abu mai cutarwa sai aka ce mana haramun ne duk wani abu mai amfani sai ya zama aka ba mu shi kuma a matsayin halal kaga wannan zaɓi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana so daga mu gode ma Allah wa tahrimul khaba'is haramta ababan da suka kasance marasa kyau masu cutarwa yandarju fi ma'anan nahyi 'anil munkar yana shiga ƙanƙashin hani game da abin da ya zama ba shi da kyau domin yanzu misali daga cikin wa'azi da za ka ma misali waɗanda ba musulmai ba cikin wa'azin da za ka musu ai har da bayanin ababen ci da ababen sha ko da ababen da waɗanda ya kamata a aura da waɗanda bai kamata a aura ba kaga tahrimul khaba'ith yana cikin ne annahyu 'anil munkar kama anna ihlalat tayyibati kamar kuma halasta ababe masu daɗi masu tsarki yandarju fil amri bil ma'aruf wannan kuma na shiga cikin umarni da abu mai kyau لأن تحريم الطيبات دومن حرم لأن تحريم الطيبات مما نهى domin ka haramta abu mai daɗi mai tsarki yana cikin abin da Allah ya haramta wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah kada kawai saboda kai baka san abu sai kawai sai ka zo ka ce ai haram ne a ƙa'ida ta fiƙihu tana cewa a tahlilu wa tahrimu dilla da halastawa da haramtawa duk suna hannun Allah ne Allah ne yake da ikon ya ce abu kaza halal ne Allah ne yake da ikon ya ce abu kaza haram ne mu ji haka a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam babu laifi a kiyasi shi kiyasi kanin nassi ne ko dan nassi ne duk abin da ya zama yana da waɗancan ma'anonin da Allah ya ambata mana to ya shiga cikinsu ba za ka ce ba ambata ba akwai ƙiyasul aula akwai ƙiyasul shabahi ana yin ƙiyasul aula akwai ababen da Allah maɗaukacin sarki ma bai ambace su ba amma kuma wasu ababen da waɗanda ba ambatan ba sun fi muni fiye da waɗanda aka ambata sai a yi musu ƙiyasul aula mun gane sai a musu kiyasul aula da aka ce a aikin hajji ko ba aikin hajji ba in kai kunama ka kashe ta da kunama da maciji wa ya fi cutarwa amma manzon sama bai faɗin hayya ba bai faɗi maciji ba kaga bai faɗa ba a cikin hadisi to amma maciji ya fi cutarwa fiye da kunama to kaga in an kashe kunama kenan sai a kashe maciji fil hilli wal haram kaga wannan kenan sannan misali a ababen da ba za a yi da su ba a nan sama ya faɗi wasu guda hudu ya faɗi wasu daga ciki akwai al'arja albayyin wa arjuha akwai gurguwa wadda take kishin gidawa take dan jefa kafa to kaga wadda aka yanke ma kafa kwara ɗaya ba ta fi ta muni sannan manzo sama ya faɗi al'aura amma bai faɗi al'amya'u ba al'aura mai ido ɗaya ya ce wal'aura ulbayyin wa'awar ruha mai ido ɗaya wadda da an ganta za a gane ido ɗaya take da shi to kaga iyasul aula sai a ce ne al'amya makauniya wadda ba ta da ido biyu ita fi cancanta ko ko ya halatta da ita to kaga wannan kenan to haka kuma ababen da aka faɗa waɗanda suke tsayi ba masu daɗi masu tsarki masu gina jiki masu daɗi a baki to su ma waɗanda aka ambata akwai waɗanda suka fi su ƙila to su ma sun halasta kenan sannan kuma akwai kiyasu shaba ya sun yi kama da su sun yi kama da su tutun da sun yi kama da su ba su fi su ba amma sun yi kama da su su ma sai a ilhakinsu a riskar da su a cikin hukunci da su to ne ma'anar a tahlilu wa tahrimu tahrim bi da halastawa da haramtawa a hannun Allah take ba a hannun wani ba ai mun gane ai to kaga wannan duk yana cikin shin da Allah ta'ala ya ma wannan al'umma ya sa ta zama mai umarni da abu mai kyau mai hane game da abin da ya zama ba shi da kyau wa kadhalika al'amru bi jami'il ma'ruf hakanan umarni da dukkan abu wanda ya kasance mai kyau والنهي an kulli munkari haka nan hani game da duk abin da ya zama ba shi da kyau ma lam yatimma illa lir rasul sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya samu wannan dama sai annabi sallama shine aka shi wannan duk wani abu mai kyau manzon sama ya umarni da shi ma min khairin illa dalla ummatahu alaihi wa ma min sharrin illa dallaha alaihi wa hazzaraha minhu ba wani alheri face sai da manzon sama ya bayanin sa gare mu sannan duk wani sharri sai da maza sama ya mana bayani kuma ya tsoratar da mu game da shi kaga wannan abun kula ne allazi tammama Allah bihi makarim al akhlaqi. wanda da shi ne an Allah ya cika masa kyawawan dabi'u al-mundarijati fil ma'ruf wanda kyawawan dabi'u suna cikin shiga cikin al-ma'ruf al dukkan wani abu mai kyau shine ma'ruf kyawawan dabi'u وقد قال الله تعالى كما ألا ياتي ممنزن أن السماء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يو إن الرانا عرفت رانا جمعة ترقوة ذو الحجة أكملت لكم دينكم ناتقى مقع دينكم الشكرة تقوم شادها الشكرة كي تقوم أفوا الشكرة تقوم باين هجرة أكسو كد وأن آية رانا ترى قوة ذو الحجة قم رانا جمعة wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata gabaki daya wa raditu lakum al-islam dina kuma na yaddan muku addinin musulunci ya zama shine addini addini kaga ma kamula hal hal fihi nuqsan abinda aka ce ya cika yana bukata a cika shi ya cika matan ma yana bukatar a ce kuma a zo a cika shi ni'ima ta cika addini ya cika babu tawaya a cikin musuluncin duk wani abu da kake nema sai dai kai ne baka bincika ba amma akwai shi akwai bayaninsa in Allah ya taimake ka kana karatu to za ka san shi in ko baka karatu to shi kenan amma ma damar kana karatu to duk wani alkhairi da ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin addinin nan an yi bayaninsa duk wani alheri sannan duk bayanin wani sharri domin a guje masa akwai shi a cikin musulunci faƙad akmalallahu lana dina hakika Allah ya cika mana addini wa atamma na ni'mata kuma ya cika mana ni'ima wa rabiya lana al-islam dinan kuma ya yadda mana da musulunci shine addini shi yasa ya ce wa man yabtayi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu fil akhirati min al-khasirin وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها sannan haka yadda Allah ya siffanta annabin ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kaga yadda aka siffanta manzon sama to haka kuma aka siffanta al'ummar sa Allah yace haythu qala lokacin da Allah ce kuntum khayra ummati. ku ne fiyayya al'umma ukhrijat linnas nas waɗanda aka fitar dan mutane wannan lamun ɗin lamun ta'lili ce ukhrijat min ajlin nas so daga duk mutumin da yake rayuwa ba dan mutane ba rayuwar shi ba ta da amfani kana musulmi amma la ta'ishu lin ta'ishu li nafsik la naf'a li hayatik shi yasa manzon sama da aka tambaye shi aka ce ayyun nasi khair yace khairuhum anfa'uhum waye a cikin mutane ya fi manzo su ne ce wanda ya fi amfanar da mutane shi ya fi saka duk mutumin da ke rayuwa don kanshi la ya arifu illa nafsahu to bayi da amfani wanda ya yi ma duniya zuwan zomo kasuwa zuwan zomo kasuwa mutum ishlin nas ka rayu don mutane kuma kada ka taba fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa ka zama ba kana rayuwa don mutane bane me yake nufi da rayuwa don mutane ka zama kai amfana su kace kana da wani abu da ka dora a rayuwarka wanda kake amfanar da al'umma da shi shine abin da ake fata za mu ji abin da abin da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya fassara wannan aya ta'muruna bil ma'ruf abinda za ku rika yi ne za ku rika umarni da abu mai kyau shine shine ukhrijat lin nasi din Watan hauna 'anil munkar kuma kuna hana da ba shi da kyau wa tu'minuna billah kuma ku yi imani da Allah kuna imani da Allah shi sa kuka zama khairu umma وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر mummunai maza da mummunai mata sashinsu da sashi suna umarni da abu mai kyau kuma suna hani game da abun da ba shi da kyau kowane musulmi aikin shi ne wannan ranar da wani ya ji al'amuru bil ma'ruf nan hawa hawa ne kala kala ne akwai al'amuru bil yadi wan nahyu bil yadi akwai al'amuru bil lisani akwai an-nahyu bil lisan akwai al'amuru bil mal akwai an-nahyu bil mal yanzu za ka iya ganin wani ɗan wiwi ko yana ce da wiwi ka ce masa ce masa wane wannan sana'ar da kake yi ba ka ma bukatar ka ce masa wannan sana'ar da kake ce sai ka ce ga shago ya zo ya rika zama ka bude mai shago yanzu nan kayi annahi anil munkari da min da dukiya sai ga shago ka rika zama ka bude mai shago kaka ce mai sai da wiwi haramun ne kaka ce mai komai ka ce ya dawo ga shago ya rika ce da ban bita da milo da madara da fanta da marinda kakka ce mai komai ka yi an na anil munkari daidai kake da wanda zai zo ya ce masa wane Allah ya hana wannan abu da kake kai ta ja mushi wa wancan da ya ce mushi ba yi da ba ya ba kyau ine zagaye ma amma kai ko yanzu kana cikin iyayen shi fi duniya wal akhirah in ya tashi aka ce waye babanka zai ce to babana shine wane da ya haifa na kuma shine wane sai ya faɗe ka kaga akwai shi mal akwai bilyadi da hannu zaka canza wani abu mal albani rahmatullahi alaihi yace ya taba shiga masallaci a farkon zuwan shi madina yace sai ya ga wani masalla ya ga wani agogo a cikin agogon akwai gunki yace sai ya je da kanshi sai ya je ya agogon ya ce ya wa kuntu sa'atiyan mahiran ya ce dama ni ƙwararren mai gyaran agogon ya sai na cire shi kawai nayi na mai da shi kaga shi ne wannan kaga wannan annahi anil munkari bil yadi sina to akwai su da yawa ga sunan majallat din su suna da yawa kai wanne ka zaban makanka wanne kake ciki a matsayin ka na nabiyin manzo Allah salama dole ka zaɓi ɗaya a ciki fa dole ne in dai kana son ka shiga cikin khairu umma to kaga wannan kenan to shine sai yake cewa wali hadha qala abu huraira sai mun karanta wannan sai mu tsaya saboda haka ne a cikin tafsiran da aka samu na wannan ayar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna maganar sayyiduna abu huraira al-imam al-bukhari ya ruwaito ta a cikin sahihinsa al tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa sannan al ibn abi hatim shi ma ruwaito a cikin tafsirinsa. abu huraira ya ce kuntum khairan nasi lin-nas ku ne mafiya mutane waɗanda Allah ya halice su ya fitar da su ya samar da su don su rayu don mutane su ba da rayuwarsu don mutane ta'atuna bihim fil aqyad was salasil za ku zo da su fil aqyad a cikin daurin kafa kaidi kenan was da sarka da aka daure su da ita a hannu hatta tudkhiluhumul jannata har sai shigar da su aljanna kuna ce musu ku zo mu tafi aljanna suna cewa ba za ku yi ka kamo wani wani sai ka kama shi musannan za ka kai shi aljanna ibn mas'ud ibn abbas radiyallahu anhu ya yake ma almajiransa a cin almajiransa cin almajiransa akwai akwai ikirima ko kuma sa'id ibn jubai kama shi yake yi ya daure shi sai ce hatta tahfazaha sai kama shi ya daure shi kamar yadda ake daura kinciya ya sa masa ya daure shi sosai ya sa shi a kirki sai ce sai ya yi haddace surar da ya ba shi ya haddace in ya haddace ya biya masa ita zanzan ba matsala sai ya sake shi ya ce to yanzu al'ana tal'ab je kika yi wasanka to yanzu wannan ba ba zo da shi a daura ba sha Allah yana aljanna yanzu to akwai su irin waɗannan to shi ne wannan kaga hatta tudkhiluhumul jannata har sai kun shigar da su aljanna haka sayyidina Abu Hurairah ya fassara shi kuma sayyidina Abu Hurairah ya samu wannan ne daga faɗin manzo Allah sallama manzo sai ya ce ajiba rabbuka ajiba rabbuna ta'ala min qaumin yuqaduna ila aljannati fi salasin Allah yana mamakin wasu mutane da za a zo da su a tafi da su aljanna a cikin satarai a cikin dauri za a tafi da su aljanna ana ce musu ku zo ga aljanna suna ba za mu ba a duniya ake nufi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan an-nar ba kana ce musu ku zo mu tafi ku zo mu tafi yanzu misali ka dauki koyan addini a wannan zamanin namu bai kama da haka ba kana ce ma mutane ga abin da ya kamata ku yi ga abin da ya kamata ku yi shine tsira ku shine tsira ku kuma suna cewa ba shi bane ba shi bane ba shi bane to kage shine wannan to ka yadda da cewa za ka ɗaura wasu sai ka kai su aljanna in aka kin suka tsanci kansa aljanna to ranar za su gode ma ranar za su gode maka ranar za su gane kai masoyin akwai wanda ba za su gane kai masoyinsu bane ne sai a lahira suna ɗauka kai makiyinsu ne a duniya ka matsa musu kana ce kana ce sai sun yi to sai a lahira za su gane kai masoyinsu ne ko sun yi nasara sun bi sai ku soyayya a aljanna tare ko kuma suna can ɗayan gida sai su gane su ce ka kaga wani ci shi ke kiran mai yana ce mana ni kaza ni kaza ni kaza muna da dama mun kimi Allah shirye mu Allah ya ganar da mu so daga duk musulmi in yana son ya siffanci da wannan sifar sai ya zama mai da'awa sai ya zama mai umarni da abu mai kyau ya zama yana da hani game da abin da ba yana hani game da abin da ba shi da kyau a fagen da ya tsinci kansa a ciki a fagen da ya tsinci kansa a ciki a damar da ya samu kansa damar da ya samu idan ba ka da damar da za ka yi da baki ba ka da damar da za ka yi da hannu to ka zo ka sa hannunka a cikin dukiyarka a hannun masu ka ba su su ka taimake su su ka taimake su su shi kenan in an tashi duka gabaki da za a raba shiya din shiyas din gabaki da hadda kai za a raba ba bambanci babu bambanci yanzu kana tsammanin waɗanda suka gina masallacin nan ladan da suke da shi mu kuma ga muna karatu yanzu duk ladan da muka samu na wannan karatun su ma suna da shi manzon sama kuma ya faɗi amma kila ba sa nan ana to abin da ya kamata mu kula da shi na Allah ya sa mu gane Allah kuma ya ƙara ganar da mu wa sallallahu wa baraka ala nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh